يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatun mu littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan a yau Allah cikin ikon samuna rana ta hudu ga watan sha'ban shekara ta dubu da dari hudu da talatin da jannan shirin manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 22 ga watan biyar shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam muna nan a kitabul iman a ƙarƙashin babul imani ma huwa wa bayanu sifali babul da ke bayanin ne imani waɗanda ta'adodi ko ɗabi'u suka taru suka samar da abin da ake cewa imani a wannan babi muna nan a hadisin da ke babin hadisi guda shine hadisin abu huraira wanda mun ci karfin bayani a kansa za mu tashi a inda mun zoce kawana man ishfal ma'ana abu huraira yake cewa mala'ika jibril ya ce mal ihsan menene kyautayi ko kyautatawa ƙala manzon Allah nan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce an da Allah ka annaka tara kyautatawa shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin fa in lam takun tara idan kai ba ka ganin sa fa innahu yara hakika shi yana ganin ka qala mata sa'a malaika dole ce yaushe ne lokacin tashin alkiyama qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il manzon Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi yace wanda aka tambaya shikenan bai ku wanda iya tambayar sani ba da ni da ka tambaya da kai da kai tambayar duk ɗaya yadda ban sani ba kai ma baka sani ba yadda baka sani ba ni ma ban sani ba wata uku ukhbiruka an ashrafiha da sannu zan sanar da kai alamominta ga su kamar haka idan waladatil amatu rabbaha idan baiwa ta haifi shugabarta وإذا تطاول رؤاة الإبل البهم كما إذا ما سكي والراقمة بقى الراقمة سكوات عليه شغغا سر قوي تجيني fil bunyani a wajen gini to alama ce daga cikin alamun tashin alƙiyama ta biyu ta manzo ce fi khamsin la ya'lamuhunna illa lokacin tashin alƙiyama yana ƙarƙashin abubuwa biyar da babu wanda ya san su sai Allah ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله